ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كارميك قديرمو قال الله تبارك وتعالى ليساك داود مو أولا يمتي نبير قوة رمضان hudu ko ah, hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo domin ci gaba da karanta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da suka ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya datar da mu ya fahimtar da mu abubuwa da za mu karanta ya hore mana aiki da su ya kare mu daga kurakurai idan ba a manta ba jiya mun fara tattaunawa game da abubuwa da suka shafi suratul fatiha har ma mun kai ga magana game da a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun ga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu ma saɓani wajen malamai cewa ba aya ba ce cikin ayoyin suratul fatiha illa iyaka ana yin isti'aza domin neman tsari wajen Allah baraka wa ta'ala daga sharrin shaidan da neman kariya saboda kada ya zamto yana da tasiri cikin karatu da bawa zai yi ko kuma fahimtar karatun da zai yi ko ma aiki da zai aikata sakamakon abin da ya fahimta cikin karatun. lura da cewa masu yin tasiri a rayuwar ɗan adam ko cutar da shi iri biyu ne akwai ɗan adam ɗan uwansa da yakan iya mashi tasiri ko ya cutar da shi to wannan Allah ya nuna mana cewa akan iya janyo hankalin shi a ribace shi a yi nasara a kan shi ya bar wannan ƙiyayyar da cutarwa ta hanyar kyautata mishi da yafewa da kau da kai shi kuma shaidani na ɓoye aljani wanda shi duk kyauta ta mishi da za ka yi ba za ka gamsar da shi ba sai dai ka nemi tsari wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrinsa Allah cikin alƙur'ani yake cewa khudhil afwa wa'mur bil'urfi urfi وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ألا ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أو تآير ألا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أولا ولا ريب داؤك ألا تبارك وتعالى يبين من يدزام مؤاملا yadda shaidani na ɗan adam da kuma shaidanu na aljanu suna mutane akan iya kyautata musu a kusanto da su to wannan hanyar takan iya sa su bar <clears throat> cutarwa da suke yi da ribatar <clears throat> ɗan adam ko kuma ƙiyayya da take tattare da su sakamakon kyautatawa sai ga mai gaba da kai mai kiyayya da kai ya wayi gari ya zamto masoyi na kusa kud da kud ka annahu waliyun hamim amma fashi shi duk kyautata mishi da za ka yi wanda ba na ɗan adam ba ba zai daina cutar da kai ba shi yasa duk a waɗannan ayoyi aka umarce mu da mu nemi tsari daga sharrin shaidan Allah muke roƙo ya kare mu daga sharrin shaidan kuma ma'anar isti'azan nan ko neman tsari ɗin nan shine kana neman tsari wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka kada shaidan ya cutar da kai cikin addininka da al'amura na duniyarka kada ya katange ka daga abubuwan da aka umarce ka ka aikata su ko kuma ya umarce ka ka aikata abubuwan da aka hane ka domin kamar yadda ya gabata shi shaidan shayatinul jin babu abin da za ka musu sai dai neman tsari shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan umarni kuma isti'azan nan idan mutum ya nemi tsari bayan ya samu kariya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan kuma zai samu tsarkin harshe tsarkin baki game da yasassun kalmomi da yake furtawa kalmomi marasa kyau kalmomi na batsa kalmomi na alfasha idan ya nemi tsari Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi kariya cikin fa'idoji na neman tsari daga sharrin shaiɗan da wannan kalma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim takan baiwa mutum kariya koda yana cikin fushi ko da yana cikin fishi idan ya furta ta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta mishi abin da yake ji ba zai furta mummuna ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi waSallama, cikin sahihul bukhari wani bawan Allah da ransa ya ɓaci sun samu saɓani sun yi sa'insa da wani ya faɗa wancan ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ce wallahi na san wata kalma da ya faɗe ta da ya faɗe ta da abin da yake ji din nan ya gushe lau qala a'udhu billahi minash rajim da ya ce ina neman tsari wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga shaidan jefaffe an jefe shi daga rahamar Allah an nisantar da shi daga rahamar Allah lokacin da ya yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da shi na yi wa annaba Adam alaihi salatu sujjada saboda yana ganin cewa ya fi annaba Adam matsayi ya manta cewa Allah shi ne ya samar da shi alhalin babu shi Allah ne ya ba shi matsayin da yake ganin yana kai da babu wannan matsayin saboda haka wanda ya samar da kai alhali baka nan ya baka matsayi lokacin da baka da matsayi. idan ya samar da wani ya ba shi matsayi ya umarce ka da ka aikata abin da ya dace cikin haƙƙinsa abin da yake wajibi a kanka ka miƙa wuya ka karɓi wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya baka shi amma shaidan bai aikata haka ba ya bijire ya saɓa wa Allah sai Allah ya nisantar da shi ya tsine mashi ya nisantar da shi daga rahamarsa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan sune abubuwan da ba mu ƙarƙare ba ajiya da شافي آه، الاستعاذة al-isti'aza الله يتشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai bi ma'ana za mu fara wannan karatu da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma a jiya mun ga matsayin ita suratul fatiha da kuma matsayar malamai shin aya ce cikin suratul fatiha ko ba aya ba akwai maganganu kusan guda hudu da aka ambata amma dai magana ta farko mun ce magana ce mai rauni wacce suke cewa ba aya ba ce cikin alkur'ani wannan magana ce mai rauni ana jingina ta zuwa ga wasu daga cikin magabata na kwarai amma shekul islam ibn taimiyya ya kore hakan ma cewa bata inganta zuwa ga al'imamu malik Allah ya ji ƙanshi da rahama ba amma magana mafi rinjaye cewa ita bismillahir rahmanir rahim ba aya bace cikin suratul fatiha amma aya ce a cikin alƙur'ani aya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita kuma cikin ayyuka ma da take alƙur'ani tana rarrabewa tsakanin surori banda surori guda biyu suratul anfal da kuma suratul tauba bismillahirrahmanirrahim duk abinda bawa zai aikata na aiki ko kuma zai furta na furci ana so ya fara shi ne da wannan kalma ta bismillah saboda matsayinta da falalarta yayin da aka furta ta shedan yana samun wani kaskanci wato mai girma yana samun kaskanci yayin da aka furta bismillah shi yasa ya zamto mustahabbi ne yayin da mutum zai yi wani aiki ko zai yi wani firici ya furta wannan kalma kamar lokacin da mutum zai yi alwala hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk da cewa malamai sun samu saɓanin fahimta wajen inganta hadisin wasu suna cewa bai inganta ba lura da mazajen da suka rawaito hadisin wasu malaman kuma suka ce a hadisin ya inganta idan aka lura da hanyoyi daban-daban da suka zo wasu suna hassana shi idan mun ɗauki maganar malaman da suke cewa hadisin Hassan ne hadisin yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba to idan muka ce hadisin hasan ne kamar yadda al-imam ibn kathir shi ya ce hadisin hasan ne to amma ma'anar hadisin tana nufin babu alwala cikakkiya ba wai ana nufin babu alwala ingantacciya ba yayin da mutum ya yi alwala ko ya manta bai ambaci Allah Ta wa ta'ala ba bai ce bismillah ba kuma ya kammala alwalashi bayan ya yi niyya ya yi alwala ya kammala sai ya tuna bai ambaci Allah ba bai ce bismillah ba a nan ba za a ce maimaita alwalarsa ba lura da cewa kore cikar sallah ana nufin korewa na kamala ba korewa na siha ba ba korewa na siha ba abinda dai nake so mu fahimta anan nan shine yana daga cikin falalar bismillah mustahabbi ne mutum ya ambace ta yayin da zai yi alwala hakan nan mustahabbi ne yin bismillah lokacin da mutum zai ci abinci ko zai sha abin sha manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya wato umarci ko ya bayyana wa wannan yaro wanda yake ce masa ya gulam sammillah wa kul bi wa kul mimma yali ya gulam ya kai dan yaro sammillah ka ambaci Allah yayin da zaka ci abinci lokacin da ya ga hannayensa suna ta yawo a akushi ko a tasa ko a abin zuba abinci sai ya nuna mishi ladabin cin abinci cikin ladubban sai ce da shi sammillah ka ambaci Allah kun ga kenan bismillah yayin da mutum zai ci abinci ko zai sha abin sha mustahabbi ne abu ne mai kyau kuma hadisin da al'imam ibn kasir ya ambato shi da cewa ya zo cikin sahihu muslim cewa kul bismillah wa kul wannan lafazi baya cikin sahihu muslim lafazi ne na imam at-tabarani da wasu malaman hadisi amma asalin lafazin da yake cikin sahih muslim ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik cikin wajaje da mustahabbi ne a ambaci Allah wanda kuma yake nuna falalar bismillah yayin da mutum zai sadu da iyalinsa wajen jima'i ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ب الحديث ا ولن هديسي جدتي أ ك الزاده اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتي و د أ ت ي ت انسو إ ذ ن ينفن زكي وكوزوى و إ ي ا ل ن zai ce bismillah da sunan Allah nan ne mahallin shahid bismillah da sunan Allah kun gani kenan mustahabbi ne yayin da mutum zai sadu da iyalinsa ya ambaci Allah wannan yana nuna mana falalar ambatan Allah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai alhamdu idan aka ce alhamdu kamar yadda al'imam ibn jarir tabari yake cewa alhamdu sana'un asna bihi ala nafsi وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله الحمد لله إن يبوني da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kansa, ya yabi kansa, sannan maganar kuma tana kunshe da umarni ga bayinsa su yabe shi su masa kirari su gode mata kamar Allah yana cewa ne ƙulu alhamdulillah ku ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah Allah suna ne cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai suke cewa shine ma ismullahi al'azam shine ismullahi al'azam me yasa suka faɗi wannan magana suka ce lura da Allah tabaraka wa ta'ala idan zai ambaci sunayensa yana fara ambatan Allah ne sa'annan a ambaci sauran siffofin kamar yadda Allah yake faɗi cikin alƙur'ani huwa Allah allazi la ilaha illa هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس muka lura za mu ga cewa kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sauran sunayensa da sunan Allahu ya fara sai waɗannan malamai suka ce duk sauran sunayen an jingina su zuwa ga sunan Allahu ne kamar siffofi shi yasa suka ce Allahun nan shine ismullahi al'azam alhamdulillahi لله رب العالمين mun ce yabo da godiya amma al'imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abinda ake nufi da alhamdu shine ikhbarun an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi ba da labari game da kyawawan siffofi na wanda ake yabo tare da ƙaunarsa da kuma girmama shi wannan shine alhamdu shine alhamdu me yasa na kawo maganar al-Imam Ibn al-Qayyim saboda akan tarjama alhamdulillahi rabbil alamin a ce kawai dukkan yabo da godiya zai ba da wannan ma'anar za a iya fahimtar wani sako amma idan aka hada da maganar ibn al-qayyim abin zai fi fitowa fili cewa ka ambaci duk wasu siffofi da za su nuna falalar wanda kake yabo tare da ƙaunarsa cikakkiyar ƙauna da girmama shi kunga wannan ya fi fito da ma'anar sama da dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wani zai iya fahimtar saƙon wani ba zai iya fahimta ba kamar misalin la haula wala quwwata illa billah ne da za a tambayi ɗaya daga cikin masu sauraro yanzu a ce me ake nufi da la haula wala quwwata illa billah na tabbata galibi za su ce babu tsimi da dabara ko ba tsimi ba dabara haka ne haka ne to amma da ka tambayi matasan da suke zauna a nan idan ka ce a maka bayani menene tsimin menene dabarar asalin wato ma'anar da ake so a fahimta ba za ta fito ba amma da za ka ce wa mutane abin da ake nufi da la haula wa la quwwata illa billah ai la tahawula min halin ila halin illa bi quwwatillah ba a fita daga wani yanayi wani hali zuwa wani hali sai da karfin Allah ina ganin wannan ma'anar za ta fitowa ba a fita daga talauci a koma cikin wadata sai da karfin Allah ba a fita daga hali na rashin lafiya a koma zuwa hali na lafiya sai da ƙarfin Allah da taimakon Allah na gani wannan ya fito da ma'anar sama da ba tsini ba dabara to a nan ma alhamdu akan ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma'anar ta kan fito amma idan ka ƙara da ma'anar da malam ibn al-qayyim ya kawo cewa bayyana siffofin wanda kake yabo ka koro siffofin shi ka masa kirari sa'annan kana cike da ƙaunar shi tare da girmama shi wannan shine alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin talikai Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye kyawawa wanda suke ɗauke da siffofi kyawawa cikakkun siffofi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani yake cewa walillahi asma'ul husna walillahi ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما الذين يلحدون في أسمائه Allah tabaraka wa yana da sunaye kyawawa walillahi al-asma'u al-husna cikin sunayen Allah ɗinnan gashi an ambato mana Allah kuma sunayen Allah tabaraka wa ta'ala dukkansu kyawawa ne babu wani suna cikin sunayen Allah wanda yake ɗauke da tawaya ko muni duk sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kyawawa ne Allahu shi kuma rabbil alamin ar-rabb wannan ma yana daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki cikin sunayen shi akwai waɗanda ba a kiran kowa da su sai Allah kamar Allah ar-Rahman ar-Razzaq har ma ar-Rabb sai dai idan an jingina shi zuwa ga wani abu kuma a ce rabbud dari rabbul baiti rabbul usra kun gani nan an jingina su zuwa ga an jingina sunan zuwa ga wani abu amma dai Allahu da Ar-Rahman da Ar-Razzaq sunaye ne da ake kiran Allah tabaraka wa ta'ala eh, da su shi kadai ya zo cikin hadisi cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisi ba wai yana nuna cewa sunayen Allah 99 bane kawai a'a sunayen Allah ba su da adadi ba wanda ya san adadin su sai Allah sunayen Allah ba 99 bane kawai a sunayen Allah su 99 nan amfanin su duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anoninsu ya bauta wa Allah da su zai shiga aljanna kun ji aikin su 99 amma ba wai iyakar su ba kenan menene yake nuna mana haka addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ina roƙonka bi kulli ismin huwa lak da duk wani suna naka sammaita bihi nafsak wanda kai ka rada wa kanka wannan sunan ya Allah aw anzaltahu fi kitabik ko kuma ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da ɗaya daga cikin bayinka sai ce sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko kuma sunan da kai ne kake bantu da shi ka bashi kai kadai ka san shi a ilimin gaibu kun ga kenan sunayen Allah ka iya cewa akwai sunayen da gama garin mutane sauran bayi duk suna tarayya da annabawan Allah da manzanni da mutanen kwarai akwai sunayen da kuma annabawan Allah da waliyai da salihan bayi su ne Allah yake keɓance su da sanin waɗannan sunaye akwai kuma sunayen da su kansa annabawan da salihan bayi ba su sani ba sai Allah cikin sunayen Allah kamar yadda wannan hadisin ya nuna cikin addu'ar aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka saboda haka sunayen Allah ba 99 bane kada a dinga cewa sunayen Allah 99 ne a'a sunayen Allah akwai 99 su 99 nan wanda ya san su ya san ma'anar su ya ya bauta Allah da su ya roki Allah da su zai shiga aljanna inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai kamar yadda ya gabata shi ar-rabbu shine ubangijin talikai al'alamun kuma talikai kenan duk wani abu da ba Allah ba ana kiran shi alam al'alamun jam'i ne alam kuma tilo jam'i ne da tilo al'alamun jam'i tilo alam kuma an aka ce alam kullu ma siwa duk abin da ba Allah maɗaukakin sarki ba alam ne al ƙurtubi ya ce wa haza huwa sahih wannan shine zance mafi inganci ko ingantacce annahu shamilun li kulli alamin ya shafi duk wani abu da ba Allah ba Allah ubangijinsa ne mahaliccinsa ne kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam tare da fir'auna Allah ya ba mu labari cewa ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin na وما بينهما إن كنتم Allah ta'ala ya ce ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin yayin da aka aika annabi Musa alaihi salatu wassalam tare da ɗan uwansa Haruna wansa ko kaninsa a wani ƙaunin, da suka je wajen fir'auna suka kira shi zuwa ga addinin Allah zuwa ga kaɗaita Allah cikin bauta sai musu tambaya ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin wane ne ubangijin talikai amsar da suka bashi ƙala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin talikai shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kun gani kenan duk abin da ba Allah ba sama da ƙasa da abin da ke tsakani alam ne halittu ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan aka ce al'alam an tsakuro wannan kalmar ne daga al'alama kamar yadda wasu malaman larabcin suka faɗi da malaman tafsiri bi ma'ana duk wani abin da za ka gani a sama da ƙasa da tsakiya tsakanin sammai da ƙasa yana nuna cewa akwai wanda ya samar da shi shi Allah yana nuni zuwa ga tauhidi na الربوبية وانده يكي كي متاني زواغا توحيد الألوهية نكدي تألا مدوك تنسر كي تكم بوتا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أكون أبو أكوي آية أكوي ألامة دفكي نونة سوى الله سبحانه وتعالى شي كديني شي كديني تكن سبوبنسا shi kaɗai ne cikin sunayensa shi kaɗai ne cikin ayyukansa babu wani abu da ke kama da shi a zatin shi ko sunayen shi ko siffofin shi ko ayyukansa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin talikai sai Allah ya ce ar-rahmanir rahim ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai nan ar-rahman shi yana daga cikin sunayen Allah da kuma ar-rahim shi yana daga cikin sunayen Allah amma suna da bambanci dukkansu suna tarayya sun kunshi siffa ta rahama sun kunshi siffa ta rahama sai dai ar-rahman siffa ta rahama da ya kunsa ta fi yalwa sama da siffa ta rahama da ar-rahim ya kunsa abu ali al-farisi yake cewa ar-rahman اسم عام في جميع أنواع الرحمة اسم عام fi jami'i anwa'ir rahma suna ne mai gamewa wanda ya kunshi duk wani ko duk nau'uka na rahama rahamar da take cikin ar-rahman ta shafi wanda yake fuskantar alkibla ya bauta wa Allah ta shafi wanda baya ma bauta wa Allah rahamar da take kunshe a sunan ar-rahman ta shafi wanda ma yake cewa babu Allah saɓanin rahamar da take cikin ar-rahim ta shafi waɗanda suka bauta wa Allah suka gazgata Allah bi mana annabawan Allah da mabiyansu shi saboda haka ne Allah yake wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima wannan rahamar masu imani kawai ta shafa amma ar-rahman rahamar da ta kunsa ta shafa har waɗanda ba su imani da Allah ba saboda haka ma da Allah ya daidaita akan al'arshi sai amfani da kalma ta ar-rahman thumma istawa ala al-arsh ar-rahman ar-rahman ala al-arshi istawa kun gani nan ba ya amfani da arrahim ba sai Allah ce arrahman lura da cewa wannan rahamar ta shafi kowa ta shafi komai cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala amma arrahim siffa ce da ko suna ne da yake kunshe da siffar da tasirinta ya shafi waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne الرحمن rahim. idan muka lura cikin tarihi musailima al shi ya jingina wa kanshi wannan suna wanda suna ne da ya fi ƙarfin halittun Allah sai ya rada wa kanshi rahmanul yamama rahmanu al-yamama wanda ar-rahman suna ne na Allah shi kadai ba mai tarayya da shi a cikin sunan amma musailima da ya da'awar annabta cewa shi ma annabi ne an san musailima ai ko ana jin labarinsa an san musailima ko ana jin labarinsa ana jin labarinsa ko an ce ma an san shi babu laifi ai an san me ake nufi tun dan bakwai rayuwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi musailima yayi da'awar annabta yayi da'awa yana cikin wanda suka yi ridda tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da su al-aswad al-ansi wanda sun yi da'awar su annabawa ne to shi musailima bayan ya yi da'awar annabta kuma ya aikowa da annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙa cewa cikin wasiƙar daga musailima manzan Allah zuwa muhammadu manzan Allah har a cikin wasiƙar yake cewa ƙasa ta Allah ce wato Allah ya kasa ƙasa gida biyu ya baka wani yanki ya bani wani yanki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba don masu ɗan aike ba a kashe shi ba da ya kashe waɗanda suka kawo wannan sako, amma bai kashe su ba ya aika da wasiƙa zuwa ga musailima bismillah min muhammadin rasulillah ila musailima talkazzab إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين دقا دسونا ألا زوى دقا محمد صلى الله عليه وسلم زوى مسيلمة مكريتي مكريتي lallai ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya gaɗe so cikin bayinsa kuma ƙarshe ga masu takawa yake wato kyakkyawan ƙarshe ga masu takawa ne Wala aqibatu lil muttaqin sakon kenan abinda nake so mu fahimta anan yayin da wannan maƙaryaci ya sanya wa kansa suna Rahmanul Yamama sai Allah ya sanya mishi mayafi da riga da tufafi na ƙasƙanci da ƙarya har yau har zuwa duniya ta naɗe. ya zamto abun buga misali na ƙarya idan ana so a nuna cewa wane fa ya kai makura wajen ƙarya sai a ce wane kamar musailima unga ya zamto abun buga misali domin ya ce shi rahmanu yamama ne rahman shine Allah rahmanu shine Allah ar-rahman shine Allah ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai Allah ka ji kanmu cikin sunaye akwai wanda kamar yadda na faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi son su cikinsa akwai bawan Allah da bawan mai rahama kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a habbul asma'i ilallah abdullah wa abdurrahman mafificen sunaye ko mafi soyuwar sunaye wajen Allah tabaraka wa ta'ala su ne Abdullah da kuma Abdurrahman. Wancan hadisin ma'ubbi da wahummi da hadisi ne mai rauni, wannan hadisin shi ne ingantacce a habbul asma'i ilallah, Abdullah da kuma Abdurrahman. Inda suna yana da matukar tasiri akan wanda aka sa masa wannan sunan saboda aka mu lura wajen sanyawa ƴaƴanmu sunaye kyawawa kada kawai mu ce ana yayi wani ma bai san me zai sa wa ɗan nasa ba wani sai gaji yana sa wa esta mal'una to kai tsine mata kake so ayi yi ka sa mata mal'una wa shajaratul mal'una ta fil wani kaji sai ya kulu eh, to sai ya kulu da sannu za su ce to ita da sannu za su ce haka sai a lura da dai suna kyakkyawa domin yana da tasiri eh, a kan wanda aka sa masa wannan suna kafin a sa suna a san ma'anarsa a san me yake ɗauke da shi kuma me kake buri daga wannan sunan amma yanzu kawai za ka ji suna ne a wannan sunan na GRA ne bari mu sa kawai yasmin yasmin to yasmin ɗin ma ba sunan ba haka ake faɗi ba amma al'ummar mu ce an sa mata cewa ita yaranta kaskantacce ne komai sai ta yi eh, sai ta ɗauko daga yammacin duniya yasamin ne yasamin kuma fure ne fulawa ce mai ƙanshi balarabe yana ce yasamin amma wannan teleke ne kawai da kini bibi yasmin ana abu ne daban wannan yasmin daban yasamin daban fulawar sunanta yasamin in an ce yasmin wannan kuma wani teleke ne sai dai mutum ya nemi ina ya samo shi amma dai larabci yasamin yasamin sunan fulawar kaga ba yaranka ne to in yaranka ne shine ka ce ga abin da nake nufi larabci kace yi. balarabe kuma baya cewa yasmin yasamin na kawo misali ne domin na san shi ne zai fito mana da ba wannan sukan sunan ba ne idan mutum ya je ya ce to ni yasmin na sa to sai a tambaye shi me yasa ka sa yasmin to saboda turawa sukan ce a ɗan modernizing abin sunan gra ne kaga shi niyyar da ya sa da kullum ri'in ma nawa innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa arrahmanir rahim ko mai rahama mai jin kai an karanta maliki yawmiddin maliki yawmiddin amma kafin nan mu lura da wani abu Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda nan mala yake cewa ko al-imam al ne yake faɗin wannan maganar. يتي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله تعالى وقوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب الإمام القرطبي yake cewa Allah ya siffanta kansa da mai rahama mai jin kai bayan ya ce rabbil alamin saboda me saboda ya gwama mana tsakanin kwadaitarwa da kuma tsoratarwa faɗaitarwa da tsoratarwa ko bayan tsoratarwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin littafinsa ka baiwa bayina labari ka sanar da su cewa anni anal ghafurur rahim lallai ni ne mai gafara kuma mai jin kai mai gafara mai jin kai nan kun ga akwai me akwai kwaɗaitarwa kada mutum ya ɗebe tsammani duk saɓa wa Allah da ya yi anni anal ghafurur rahim sai kuma tsoratarwa wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma ka ba su labari cewa lallai azaba ta ita ce azaba mai raɗaɗi ganin an gwama abubuwa guda biyu kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa da faɗin Allah inna rabbaka sari'ul iqab lallai ubangijinka mai saurin kamu wato ukuba ne mai saurin damƙa ne yana saurin damƙar masu saba masa wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shi mai gafara ne mai yawan gafara kuma mai jin kai wannan duk maganar al-Imam ce yace farrabbu lafazin ar-rabbu fihi tarhib a cikinsa akwai tsoratarwa akwai mai tsoratarwa rahmanir rahim fihi targhib shi kuma akwai kwadaitarwa kuma haka ake so bawa ya zamto ko mai wa'azi ne ya zamto yana kwadaitar da mutane kuma yana tsoratar da su ba ko da yaushe bayanin narkon azaba ba ai sai Allah ya gama da ku ai sai Allah ya zubar da ya saukar da bala'i a garin nan ai muna jiran a saukar da narkon azaba a garin nan abubuwan da mutane suke yi sai Allah ya dilmiyar da garin nan sai ya saukan musu da bala'i kada ya zamto wa'azin mutum kullun narkon azaba ne a idan aka ciza kamar yadda bahaushe ya ce sai a me sai a busa kuma wannan shine salo na Alƙur'ani, shine salo na wa'azi duk da cewa mai wa'azi yakan lura da waɗanda yake yi wa wa'azi gabar da suke buƙatar tsoratarwar yakan lura da tsoratarwar ya zaburar da su ya bayyana musu musamman idan sun manta da Allah sun rungumi saɓa wa Allah to nan yakan iya tsawaitawa wajen koro abubuwa na tsoratarwa musamman yanayi da muke ciki yanzu yanayi da ake sanya saba wa Allah ya zamto doka misali luwaɗi maɗugo auren jinsi ai zamanin annabi luɗi ya fi sauƙi sama da wannan zamanin wani zai iya tambayar shin tamore ne kawai mai magana yake yi a ba tamore ba ne mu zamanin annabi ludu ai ba doka aka sanya wa kowa ba cewa sai yayi ludin a'a ana kira ne masu yi na yi in sun ga baki sun zo su je yin luwaɗi da su ba haka ba ne kuma ba hana kira zuwa ga addinin Allah ba ko kuma a zargi wannan aiki to a wannan zamani namu ya sha bamban yanzu dokoki ne ƙasashe da dama suke yi na auren jinsi a majalisa za a zo a yi doka a rattaba hannu akan dokar cewa wane yaro ɗan shekara hudu ko biyar yana da damar ya fara tunanin canja jinsinsa a ƙarshen September da ya wannan fa karanta dokar a Faransa an yi doka Allah wajen wannan dokar da Scotland da wasu yanzu ma ana ta a Sweden ana ta yi cikin dokar a lokacin da na karanta ranar da aka yi ta ba na manta ranar da aka tabbatar da dokar dokar ta kunshi yaro tun yana ɗan shekara hudu yana da damar ya canja jinsinsa zai ya wayi gari kawai ya je makaranta ya dawo sai ya ce da kai baba ni na zaɓi kawai zama mace a dokar kai ba ka da wani iko ka tsangwame shi kawai dokar tana kwadaitar da kai ta nema mai kayan mata ka fara siya mishi ka ƙarfafe shi in ku ka tsangwame shi ka takura mishi dokar za ta iya kai matakin har a tsare ka a je a kulle ka a gidan kurkuku kun gai zamanin annabi luɗa an yi haka ba yi haka ba shi yasa nake na wannan zamanin ya fi kazanta illa iyaka wasu wuraren ba su yadda ba suna tofin alaƙi ne amma yanzu wannan dokokin an sanya su a faransa auren jinsi eh, da sauran da luwaɗi da maɗugo sun kai matakin da duk wato duk ƙazanta da kake tsammani wallahi mutanen nan sun kai na kawo wannan ne domin mu fahimci cewa fa addinin mun nan shine tsarki shine tsafta shine abin da Allah yake so kuma shine mafita shine mafita kafin su yi wannan dokar an yi wani bincike sai aka gano cewa yara mata sama da dubu sama da dubu sun yi ciki sun ɗau ciki suna ƙasa da shekaru sha biyar ‘yan shekaru goma sha daga goma sha biyu zuwa sha hudu da aka yi wannan binciken me ya kamata su yi a yi ƙoƙarin daƙile hanyoyin zinace-zinace fina-finai na batsa haɗa maza da mata waje ɗaya ko ma wajen karatu ne ko wajen sana'a ko wajen ma aiki sai ba su yi haka ba sai suka ce ai matakin da ya kamata a yi a fara ba da kyautan maganin hana ɗaukan ciki ya zamto tofuri. kaga an sake baiwa ɓarnar da zinan lasisi amma kuma su ne za ka ji suna ta ihu cewa wane ya auri mace ya shekara sha hudu an tauye mata haƙƙinta an taka ‘yancin ɗan adam alhali ga ‘yan shekaru sha biyu zuwa sha hudu wajen su dubu an musu ciki ba a san wane ne ya musu ba duk ‘yan gaba da fatiha ne kun ga barna ce mai girma kuma idan ka ga abu ya fara faruwa a can to shekaru na tafe za a kawo mana tallan shi mu ma ba an kawo tallan ba an taba kawo tallan auren namiji a wuri namiji a lokacin alhamdulillah har yau ina ganin girman shugaban majalisar wannan lokacin da na dattawa ɗin da kuma eh, na wakilai dukkansu suka yi tofin alatsi ne suka yi a lokacin obama an kama na tallan cewa a sa ya zamto doka inda hadarin dokar yake shine in aka rattaba hannu to suna da dama su buɗe hotel a nan kawai a ce na 'yan luwaɗi ne kuma ba ku isa ku taɓa su ba kana taɓa shi a maka ka kotu kuma a kulle ka ma'anar dokar kenan kuma suka ƙi har ita kanta sarauniyar ingila sai tofin alatsi ne ba musulma ba ce amma tana cikin sauran fitrarta da Allah ya halicce ta akai tace aure tsakanin namiji ne da mace ba aure tsakanin namiji da namiji ko wannan rigimar da ake tsakanin Rasha da Turawa ai cikin abubuwan da shi shugaban Rasha yake tukar su cewa shi gaba daban na technology canja al'umma kuma a koma namiji ya auri namiji mace ta auri mace wannan kazanta ce ai shi baya san al'umma shi ta dau wannan tafarki shi gaba na technology daban fasaha da kimiyya daban wannan kuma kazantar nemo fushin Allah daban saboda haka mu lura da wannan 'yan uwa kwarai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace me yasa na faɗaɗa wannan zancen lura da at-targhib da at-tarhib a tsoratar da mutane lura da abubuwan da suke faruwa sa'annan kuma a kwadaitar da su rahamar Allah duk wannan tsanani da muke gani yana faruwa auren jinsi da eh, yaƙi da addinin Allah tabaraka wa ta'ala addini na Allah ne ‘yan uwa wanda ya yi shi shine zai amfana Allah ba zai amfana da nagartakka ba kai ne za ka amfana saboda haka ko da babu mu Allah zai kawo waɗanda za su bauta mishi don wani ya yi ridda don wani ya zama ɗan luɗu don wani ya tallata kada mu ɗebe tsammani nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al alim Allah in ma mutane sun kafirce zai kawo wasu متى نفسك يرد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سبو دعاك إنواني رؤو دع الدين ألا وأنن يتكي هنيا مي ميبلي و الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مي رهما مي جنكي من منذن الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ذات مؤمن ياسا واتو san wato وجم الله تبارك وتعالى باوان tabaraka wa ta'ala الله sai za a ɗaya bai tsammani cewa ba mai shiga da ce kafiri ya san wato rahamar Allah da yalwatta da ba wani wanda zai ɗebe tsammani daga rahamar Allah kun gani kenan rahamar tana da faɗi kada mutum ya takure ta ya ce wani ai ba shi ba rahamar Allah ka shiga gonar da ba taka ba duk laifi da bawa yayi matukar ya dawo ya nemi gafarar Allah Allah subhanahu wataala shine mai gafar mai karban tuba kuma mai gafarta zunubai Allah tabaraka wataala ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ikon gyara ayyukanmu ina tawassuli da wannan karatu da muka yi da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya sanya mana albarka cikin abubuwa da muka karanta wanda suka dace kurakurai kuma Allah ya gafarta mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummarmu gabaki ɗaya Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya Allah ka shirya mana shugabanninmu ka ba su ikon adalci abubuwa na alkhairi da suke yi Allah ka wanzar da su akai. abubuwa na sharri Allah ka kame hannayensu ka hana su barna da dukiyar al'umma masu neman aure Allah ya hada su da mata na kwarai su ma matan Allah ya hada su da mazaje na kwarai waɗanda suke da iyali Allah ya ba su ikon ɗaukan nauyin iyalansu wannan hauhawar kayan masarufi da ake fuskanta da tsanani ba mu yayewa sai Allah ya Allah ka yaye mana ya Allah ka kawo mana sauki cikin wannan rayuwa ya Allah ka saka wa iyayenmu da alkhairi da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka kai haske kaburburan su wanda muke tare da su ya Allah ka ba mu ikon rabuwa da su lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته